Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Laraba, sha tara ga watan Rabi'in Thani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha tara ga watan Februari, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al-mulakhasul wallafan ma'ali sheikh الدكتور salih بن فوزان Fauzan عبد Abdullahi Fauzan, Allah madaukin sarki ya gafarta mishi. Malam Fauzan yana da ran shi, kamar yadda Malam zai zo zai bayyana mana nan. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? in ba manta ba malam yana mana ta'arifun mujazun bil kitab ɗan takaitaccen bayani wanda zai haska ma abin da wannan littafi na al-mulakhasul fiqhi ya kunsa za mu tashi gaba na shida inda Malam ya ce naqala ikhtiyarat li sheikh islam ibn taymiya wa ibn al-qayyim rahimahumullah malam fauzan a cikin wannan littafi shi. ya cika shi da ikhtiyarat abubuwa na fiƙihu da suka zo cikin alkur'ani da hadisi wanda ibn taymiya da ibn alƙayyim suka karkata a kai suka yi fatawa a kansu ya kawo waɗannan bayanai cikin wannan littafin nashi to kuma wannan abin da yana daga abin da ya ƙara ma littafin karɓuwa da daraja a kan sauran littattafai shigen shi ko tsaran shi لا يخفى على أحد القيمة العلمية لترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية Mala ya Babu wani abin da yake ɓoye ga wani daga cikin malamai ko ɗaliban ilimi, dangane da ƙiman ilimi da kuma abin da Ibn Taymiyyah yake karkata a kan shi in ya zaɓa na abin da aya ko hadisi suka bayani a kan shi. Wata haryaratu tilmidihi da kuma irin abubuwan da ɗalibin shi ibn al-qayyim al-jauziya ya fitar na fiqihu dangane da waɗannan ayoyi ko hadisai ibn taymiya har littafi yake da shi al fiqhiyya kuna fahimtar wannan da kyau ko wanda duk abin da ya fitar na fiqihu a cikin alkur'ani da hadisi in ka gani to sai ga lalle an kai matuƙa wajen amfani da ilimi da hangen nesa kuna fahimtar wannan da kyau ko To, Malam ya ɗibo waɗannan abubuwa a kowane fage daga cikin babubbuka ko fagage na wannan littafi da ya kawo, kaga wannan ya ƙara ma littafin ɗaukaka kuma ya ƙara mai miza. Malam sai ke cewa, lihalihima minan nufuzin nazar saboda irin halin da Ibn taimiyya da Ibn al suke da shi na kyakkyawan nazari ga nassin da ya zo domin su yi amfani da ingantaccen ilimi wajen fitar da fikihu mai nagarta. Wa ƙuwatil malaka alfikihiyya da kuma irin ƙarfin fahimtar da Allah maɗaukin sarki ya ba su dangane da abin da ya shafi ilimin fiƙihu. Faktiyaratihima Mala ya ce, To abin da suka riga suka zaɓa, suka fitar suka karkata zuwa gare suka fatawa a kan shi, غالبا ما تكون مستندا الى حجة قوية za ga wannan abin yana dogaro yana jingina ne da abin da yake da hujja mai ƙarfin gaske wanda ba wanda ya tun kuɗi shi. Au qiyasun jilli ko zo da abin da yake kiyasi a sarari, wal mu'allif bi naqlihi li zalika yakunu qad adafa qimatun ilmiyya li kitabihi. Malam yace to kunga. dogaran da Malam Fauzan ya yi a cikin wannan littafi na ɗiɗɗibo waɗannan abubuwa ya kawo cikin littafin shi, to sai ka ce kaman ya jingina ma littafin shi wani daraja ne na ilimi da zai ƙara ma wannan littafi nashi buwaya da karɓuwa da ɗaukaka saɓanin sa'o'in wannan littafin da ba su samu haka ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Malai wa hazihi bi ikhtisar ahammul ashiya allati mayyazat hadal kitab Mala ya ce wa hazihi bi waɗannan bayanan da ya ɗibo na Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin littafin shi a taƙaice dai yana daga ahammul ashiya abubuwa mafiya mahimmanci allati mayyazat hadal kitab wanda ya tantance wannan littafi ya ɗaukaka darajar shi sama da sauran littattafai waɗanda aka rubuta su a bisa wannan fannin. Mala ya ce, Kama, ta bayyana lana khilal mudarasatihi mala ce kaman yanda abin zai bayyana mana a tsakanin a tsakankanin darasin wannan littafin da muke yi wal amalu fi takhrij ahadithihi kuma wajen aikin da muka zo wajen takhrijin hadisin ɗayan biyu sai ka ce kama ta bayyana lana kaman yadda abin mu ya bayyana mana wanda suke wannan aikin kenan da suka zo wajen darastar littafin da kuma ƙoƙarin takharijin littafin duk abin nan da aka ambata littafin ya tattara ya ƙunsa su da idan sun gani. Wala shakka annal ƙari alahu lahazo ashiya. Malam ya ce, A babu ko tantama, mai karanta wannan littafi zai mulahazanci wasu abubuwa uhura wanda mu ba mu kai ma zuwa gare su ba, kathira masu yawan gaske min mayo, addu, min muhasinihi wanda ake lissafa su daga abubuwan kyau da wannan littafi ya ta kuma ya ciri tuta a kansu. Jama'a mun gano wannan da kyau ku? To bayan da Malam ya kawo wannan sai ce taba'atul kitab. Wannan littafi an buga shi taba'a taba'a da yawan gaske. Shi yasa ko a hannunku ai za ga taba'an da ke hannun wani ta sha bamban da taba'an da ke hannun wani ku? Ba iri ɗaya ba ne. Mun gano wannan. Yanzu misali ban taba'an kan gani. Baran gani ban wancan ma ita ma yanzu wannan gata a maktabatul hadiyu muhammadi su suka yi wannan duka hadiyu muhammadi su suka yi shi wannan kuma gata darul menene gaddul jadid gaddul jadid su suka yi ina fata mun gane su kenan guda ɗaba a guda biyu juya sha kan gani ka wannan gani shi kuma to shi kuma wannan dar rawa'e su suka yi wannan to yanzu ni kuma nawa maktabatu darul minhaj su suka yi kaga ashe an buga shi mababa'at da yawan gaske haka ne ku to bari ku ji laqiya hadhal kitab qabulan wasi'an lalle wannan littafi ya samu kar'uwa mai fadi kama aslaf kama aslafat kama yadda bayani ya gabata wata saba duwarun nashar sai kamfanonin buga littattafai da yaɗa su a duniya sai suka rika rige-rige ila ɗaba'ihi wajen buga wannan littafi fi Su'udiyya tun a Su'udiyya ma wa Misir da ƙasar Masar wa Lubnan, da ƙasar Lebanon wa Maghrib da ƙasar Morocco haka aka dinga ambaliyan buga littafin nan wa ashiru huna ila ba'd tilka taba'at Bala ya ce a nan zai ɗan yi mana ishara zuwa ga wani ɓangare na bugun wannan littafi famin ha taba'atu darubun aljauzi akwai darubun aljauzi akwai wanda yake da wannan ɗaba a nan darubun aljauzi kun gano wannan fi ne, sun buga shi a cikin mujalladai biyu ne kun gano wannan kamar yadda darul hajj irin nasu ka buga shi a mujalladi biyu wa taba'at darul asima bin riyad akwai darul asima da suka buga littafin nan a riyad wake da wannan taba a nan darul asima shi ma malai ce fi mujalladin daham a katon mujalladi suka buga shi wa tabatu darul huda akwai darul huda sun buga littafin akwai wanda yake taba darul huda bil maghrib a Maroko. wa gairar zalika min at-taba'at al muntashara ya ce kai akwai taba'at buge-bugen littafin nan da aka yi da suka yadu fil aswaq sun cika kasuwanni saboda littafin yin da ya karbu ko ina ka je ana yayin shi muna gano wannan da kyau ko malici mu mayyizatu hadhihi taba'a to wannan taba'an da ke hannuna maktaba maktabatu darul minhaj to malam zai bayyana maka ficen da wannan taba'a ta yi akan sauran taba'at din duka kun gano wannan da kyau ko za a fitar da mizan wannan da ɗaukakan shi alama siwahu ina fatan mun gano wannan da kyau kenan yana sai ya ce maka wannan ɗaba'an ita da sauran kenan guda biyu ne wannan da sauran sauran duka ɗaya ajin suke mala ya ce kad harasna a shaddul hirs mala ya ce mun yi kwaɗayi matuƙan kwaɗayi ala an ta tamayyaza hadhihi taba'a bima yali wannan taba'a ta samu bambantuwa da sauran taba'o'i dan abin da zai zo nan gaba kamar haka na farko al'inayatu bin nassi mun kula da doron nassin da malamin ya rubuta waɗannan ilmomi a kai bi ƙira'atihi mun bi mun karanta shi ƙira'atan fahisa karatu na tsintan ƙwarƙwata ƙeƙe da keke na bincike da za a gano abin da zai zama kuskure ne a gyara shi wa islahul akhta mala ce da kokarin getta kurakurai al'imla'iyya na rubutu wal arabiya da kuma kuskure na al’irabi na wasali fit taba'atis sabiqa wanda suka faro a bugu na wannan littafin da ya gabata kuna fahimtar wannan da kyau ku na biyu takhrijul ahadis takhrijan mujazan mala yace mun yi takhrijin wannan littafi takhriji mujazan a takaice muktafiyan bis sahihaini mala yace mun takaitu ga ruwayan bukhari da muslim din ya kawo hadisi in bukhari da muslim sun ruwaito hadisin kawai zai ce maka muttafaqu alaihi bukhari da muslim sun ruwaito kawai sai ƙetare sai baka waje sai gaya maka bukhari a lamba na kaza muslim a lamba na kaza in wuji da fihi ma mala amma fa in wannan hadisin na cikin Bukhari da Muslim, wa illa in ko babu shi cikin Bukhari da Muslim fa kutubus sunan. To ya ce sai ya leko kutubus sunan. Mun gano wannan sunan Abi Dauda, sunan Nasa'i, sunan Tirmidhi, sunan Ibn Majah. Ina fatan mun gano wannan da kyau da sauran sunan na Darimi, Dara Kutni, Baihaqi, Sa'id ibn Mansurin. To sai malin ya ci gaba da cewa wa illa in ko babu a cikin sunan faghairi zalika min masadir to sai a leƙa cikin musnad cikin muwatta cikin ma'ajim cikin masanid da sauransu sai a leƙo a gano inda hadisi yake sai a kawo shi ma'a mura'atil lafzil ladhi yasuquhul muallif mala yace tare da lura da lafazin da mai littafin ya kawo ba zai yi ya kawo lafazi kaza mu mu kauce ma takharijin wannan lafazin mu canza lafazin da wani ba mala yace a'a lafazin da ya kawo mun kula da shi ina fatan mun gano wannan da kyau mai yiwuwa wasu daga cikin ɗaba'a ɗin da ke hannunku ba su da wannan mizar na wannan takharijin ƙila ƙila ko babu islahul akhta al-imla'iyya da sauransu ina fatan mun gano wannan da kyau alhamdulillah kaga ita wannan ɗaba'ar ta kunshi waɗannan takharija ɗin ga nan ina fatan mun fahimci wannan da kyau ita wannan na hadiyul muhammadi ta kunshi wannan mai yiwa sauran ma a haka suke kun gane ko kamata ya alal akal a ce duk sun kwafo waɗannan abubuwan sun yi masha Allah kaga wannan ita bayan haka ma hadda da takhrijat na bayyana inganci da kuma rashin inganci gaba ɗaya an kakkawo kuma sun jingina sun dogara da takhariji na fadilatul allamatul muhaddis albani ina fatan gane Allah maɗauke zargi ya sa mu dace to kaga ko namu yana da wannan? To wannan sai dai a ce fa'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya sa mu dace. To shi kenan, na zalika lillahi yotehi man ya sha. To shi ne sai mala yake cewa, Na uku, تخريج الآثار من أقوال الصحابة وقضاياهم من مصادرها Malam ya ce ya yi takharijin tare da malamai yake kawo na sahabbai daga da hukunce-hukuncen da sahabban suka yi na abu ya faru sun yi hukunci kaza ko sun yi fatawa kaza zai kawo su daga inda ya ɗauko magana in a littafi kaza ne zai kawo maka littafin da kuma shafin littafin. Na hudu azuwin na kulati ila ƙa'iliha malam ya danganta duk abin da malam fauzan ya ɗauko zuwa ga wanda suka faɗi maganar. Wazalika zalika birruju ila al-masadir al-fiqhiyya mala yace yayi haka ne yana komawa zuwa ga masadar na fiqhu allati naqala min hal muallif wanda shi ya ɗauko magana a cikin littattafan wa tawthiqun naqal minha kuma a tabbatar da haka ne zai ke a cikin littafin ya ɗauko sai an tabbatar maka sannan sai a gaya maka ina wannan littafin yana da miza akan sauran azul abiyati shi'riya Mala ya ce ya danganta baituttukan waƙe wahiya nadira, amma ‘yan kaɗan ne abin ila ƙa'ili ha'idan zuwa ga wanda suka yi baitin, amma sau da dama wani baitin za ka yi ta neman inda yake kasa ganin shi. Amma dai still, Mala ya yi ƙoƙarin haka. Na shida, tarjimatul mu'allif Mala ya ce ya yi tarihi a taƙaice na marubucin wannan littafi muktasara a taƙaice. wa yata'il lamhatun an hayatihi aka ɗan haska ma ɗalibai dan gani da rayuwar malamin mun karanta kun ji ko wannan ya ya fifiko daraja kan ɗaba'at ɗin da ke hannunku haka cin da babu a na bakwai amalu fi haras lil kitab malice yayi wannan littafin harasa wa tashmilul ayat wal ahadis wal athar wa al kitab wanda wannan fiyarasan ya kunshi fiye rasan ayoyi, fiye rasan hadisai, fiye rasan atharai, fiye rasan babubuka na wannan littafin baki da. Mun ga mai yiwa naku bai da wannan. Ina fatan mun gane wannan da kyau, amma ga wannan an yi. Ko akwai a naku? Fiye rasa na ayoyi da hadisai, ba fiye rasa na babubuka ba. Allah ya sa mu dace. Wa fin nihaya, malaci a ƙarshe, najidu haƙƙan alaina, sai maga haƙƙi ne a kanmu, an nashkura kullaman Sa'a da ala itimami hadal amal, mu gode ma duk wanda ya ba da gudunmawa wajen ƙarasa wannan aiki, wa ala ra'asihim a shekul arabi a da'iz al firyati wanda za mu gode ma ajin farko shine babban malami al-arabi ad-da'iz al-faryati alladhi kama bil inayati bil kitabi wanda shi ya tsaya kula littafin da kyau haisu kharraja ahadithahu wanda shi ya takhrijin hadisan ciki wa wuthiqa nususuhu kuma yazo ya tabbatar da nas littafin haka yake wa kadha Sheikh Abdurrahman al-Jumairizi alladhi sharaka fi tawthiqin nususul kitab wanda ya bada gudunmawa wajen tabbatar da nassoshin cikin wannan littafi wa muraja'atuhu da kuma kokarin muraja'ar littafin da tabbatar da littafin haka yake falahum minna jami'an shukur wa du'a malai ce dukkaninsu su da suke wannan aikin da mu da muka biyo bayansu to mun cancanci godiya da addu'an alkhairi wa nas'alullah ta'ala muna roƙon Allah madaukin sarki an ya hafaza shekhana ya kiyaye malaminmu al'allamatul faƙai ma'ali Sheikh Salih bin Fauzan al-Fauzan mu'allif kitab Allah ya tsare shi Allah madaukin sarki ya ƙara albarka a rayuwan shi wa an yubarak fi umrihi kuma Allah ya sa albarka a rayuwan shi wa yaktubu lahu wa lana al-ajr wa thawab kuma Allah madaukin sarki ya rubuta mai shi da mu lada kyakkyawa innahu sami'un mujib Allah mai jin roƙon bawa ne kuma Allah mai karɓa ne wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad tsira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad wa ala alihi da iyalan gidan shi wa sahabi da sahabban shi ajma'in malai annashir Abdullah bin Muhammad as-Sinan ina fatan mun gane wannan da kyau kenan wannan bugun haleji ne bugun na riyad ne wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace bismillahir rahmanir rahim malai ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai al muqaddima bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatun littafin al al fiqhi لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina mun gano wannan yace wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talakai wassalatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata ala nabiyyina muhammad ga annabi muhammad annabinmu muhammad khataman nabiyina cikamakin annabawa Wa'ala, alihi da iyalan gidan shi wa ashabihi da sahabban shi wa man tabi'ahum da wanda suka biye masu baya bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako wa ba'adu mala to bayan haka fa hadha mulakhasun fiqhi wannan mulakhasun fil fiqhi ɗan takaita bayanai ne da muka taƙaito matuƙa na abin da ya shafi fikihu Mala ce makarunun bi adillatihi min alkitabi wa sunna wanda muka gwama duk abin da muka faɗi na fiƙihu da dalilan da suka zo cikin alkur'ani da sunna. Mun gano wannan da kyau ko? Mala ya ce, Kuntu alƙaituhu fil iza'a, na kasance na karanta wannan littafi ina bayani a gidan rediyo ne, ala halakat, wanda nake da fili da duk mako ne ko duk kullun ne wanda nake zama nake yin bayanai irin wannan mutane na saurare وقد تكرر الطلب من ال samma ohu, آه ya ce يجي ohu, bukata da roƙo an maimaita ba ɗaya ba biyu ba wanda kukun kun ji saboda gidan rediyo ake ta sawa muna roƙon malam dan Allah wannan littafi wannan karatun ya maida mana da shi littafi kuna fahimtar wannan ce duk kun ji Mala ya ce wa alahu alayya bi taba'atihi, Mala ya ce sun matsa man cewa lalle in ba da wannan binciken da na riƙe ina mutane bayani a buga shi. Liyabqa lintifa'u bihi in sha Allah saboda ya wanzu cin moriyar littafi da amfanuwa da shi in Allah ya so. Wa ma kuntu an wi zalika hala e idadihi. Mala ya ce sanda yake shirya wancan tsarin to gaskiya bai da ninyan ƙarshe zai ba da littafin nan a buga. walakin nuzulan inda ragabatul kathir sai dai sai canza ra'ayin shine nuzulan sai janye nashi ra'ayin saboda ya ga jama'a da dama sun yi kwaɗayin haka wa addattun nazara fihi yace sai ya ƙara zuwa yin nazarin wannan ɗan takaddun da yake ɗibo abin da yake karantawa mutanen wa ratabtuhu yace sai ya tsara shi wa qaddamtuhu li taba'a shine sai mika ma kamfanin bugawa sai suka je suka buga shi tsaf wa ha huwa ya yadayka ayyuhal qari al karim malai ce ga littafin na a gaba gare ka ya kai mai karatu abin girmamawa fama wajatta sawabin wa fa'ida duk abin da kaga daidai ne kuma yana ɗauke da wata fa'ida falfadulu fihi rajun ilallahi wahada falala wannan yana komawa zuwa ga Allah ne shi kaɗai wa ma wajatta fihi min khata'in abin da kuma ka gano a cikin littafin na kuskure fa minni wannan ya faru daga gare ni ne wa astaghfirullah kuma ina roƙon Allah ya gafarta min kun gano wannan nake ku wa qad lakhastuhu min kitabir rawdil marba'in mala yace ya takaito wannan littafi daga rawdil marba'i ne sharhu zadil mustaqane a ciki ya ciro shi yanzu mutum ne ba zai koyi katu wajenka ka an jima sai ya je ce bai ma san ka ba magana zai ji kai ka faɗi salon maganan ya faɗa ya birge jama'a maimakon ya ce wajen wane ya ji ba zai faɗi ba shine sai Allah ya ɓoye shi yanzu kaga yanzu malam wannan littafin da ya ciro wannan littafin a ciki ka littafin amma ga ka san nashi ikhlasin shi ya taimaka ma littafin shi karɓuwa ai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa min hashiyatihi da kuma hashiyar wannan littafi lil allamati Sheikh Abdulrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullahu ta'ala a ba'adu tambihatin minni malai ce da kuma wasu ‘yan bayanai wanda ni na yi idan marat manasaba muddin wani munasaba ya taso ina cikin takaito littafin daga waɗancan bayanai guda biyu na littattafai in ya ga za a ana da buƙatan ƙarin haske to sai ya tsaya ɗan yi ƙarin hasken sai a wuce haza wannan kenan wa as'alullaha azza wa Malai ce ina roƙon Allah maɗaukin sarki an yi wa fiƙana jami'an ya datar da mu mu duka lila ilmin nafi mu koyi ilimi mai amfani wal amal salih da kuma aiki na ƙwarai. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi. Sitira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad da iyalan gidan shi da kuma sahabban shi. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Wannan shine ɗan mukaddiman da malam ya kawo. Shi al fauzan domin ya haska maka. To, kafin shiga cikin littafin gadan-gadan, kun gano wannan, to, malam ya ɗauko wani babi mai matuƙan mahimmancin gaske wanda ya kamata duk wani ɗalibin ilimi in zai fara karatu ko zai fara karantarwa matsayin shi na malam, to ya ƙoƙarin nuna mutane wannan, karantar da su, ya kwaɗaitar da su, ya jawo su zuwa ga al'amarin ilimi, shine fadlul tafaqquhu fadlu tafaqquhi fi dini falalan mutum ya tsaya ya fahimci addini ba karatu ba shin ka fahimci karatun kun gano wannan da kyau ko domin duk mutumin da ya karatu karatu daban fahimta kuma me daban yanzu ka je Islamiya za ga yara Islamiya sun iya karatu rawurawurawurawu amma za da fahimta ba su ma fahimci inda karatun yake ba ga ilimi har ilimi amma ba fikiwa cikin ilimin shi sa annabi bai ce man yuridillahu bihi khairan yu'allimuhu al-ilma ba sai ce yafaqihu sai fahimtar da shi addini shi yasa irin wannan majalisin to anan ne ake kokarin kyankyashe ɗaliban ilimi su zama malamai masu fahimta can kuma an koya masa karatu sai a jawo sai a kawo su irin wannan sai a fahimtar da su ina fatan mun gano wannan da kyau abin da yake kin in kanka ya waye game da harkan ilimi ko to baka da matsala sai ga mutum yana da ilimi da ya fi na kowa ma a yankin nasu to amma cin da kanshi bai waye game da harkan ilimi ba sai ga ban da ɗirkaniya da shirme ba abin da yake Allah ya sauwaka Malai ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talakai wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinmu Muhammad wa ala alihi haka wannan tsira da amincin tabbata ga iyalan gidan shi wa sahabatihi da sahabban shi wattabi'ina lahum bi ihsani da duk wanda suka biyo bayansu da kyautatawa ila dini har zuwa ranar sakamako amma ba'adu mali ce to bayan haka fa inna tafaqquha fi dini mutum ya tsaya ya fahimci addini min afdalil a'mal wannan yana daga cikin aikin da yafi kowanne falala wa huwa alamatul khairi wannan shine alaman alkhairi ga mutum jama'a kuna fahimtar wannan mu tsaya mu karantar da mutane ilimi su fahimci ilimi ya fi aiki da jahilci ba ya fi komi yanzu a ce kullum karatu suke yi har yau ba su fara gine-gine da abubuwa ba wannan ya fi wancan ai in ka ce bari in je in yi wancan in ba ka da halin da za ka yi shi sai ya zama to baka kai gacin ba mun gano wannan da kyau ko ka kuma jama'a na bukatan ilimin baka je ka karantar da su ba har a waye gari ka bar duniya baka yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa a zauna a karantar da ɗalibai ilimi in wancan ya samu falilla alhamdu in bai samu ba waɗanda suka samar sai ku je wajen ku yi aiki shikenan ya isa ba wani abu Allah ya tsare mana imaninmu qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah madaukakin sarki ke nufin shi da alkhairi ya faqihu fi dini sai Allah ya fahimtar da shi addini to ga aikin mala ya fara ya ce rawahul bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a lamba hadisi na 71 muslim ya fitar da hadisin nan a lamba na 1300 lamba na bakwai, min hadisi muawiyata radiyallahu anhu a hadisin da muawiya ya ruwaito Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda kai to sai mala yake cewa wa zalika li anna tafaqquha fid dini Malai ce, domin fahimtar addini ya hasulu bihil ilmin nafe, wannan yana sa mutum ya samu ilimi mai amfani, in baka fahimta ba, ilimi mai amfani ba zai samu ba. Alladhi ya ƙumu alaihil amalu salih wanda sai ilimi mai amfani ya samu ne, aikin da za ka yi da wannan ilimin zai zama mai kyau. In baka fahimci ilimin ba bayan da za ka yi aiki mai kyau, sai dai ka yi ta shirmi. Ƙala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Huwallazi arsala rasulahu bil huda, Allah shi ne wanda ya aiko annabin shi da shirya wa dinil haƙƙi da kuma addini na gaskiya. Aya ta takwas cikin suratul Fatihi. Falhuda, Mala ce me alhuda, huwa ilmun nafe. shi ne ilimi mai amfani. Kuma ilimi mai amfani me ya shi, alkur'ani da hadisi, a bisa fahimtar magabata. Sai Mala ce wa dinil haƙ to menene kuma addinin gaskiya huwal amalu salih shine aiki na kwarai dan mutum ya ce ina kan addini sai ga aikin shi na banza ne ba kan addini yake ba mun gano wannan da ku to kuma menene huda shine al-ilmun nafi duk wanda yake tattare da ilimi mai amfani wannan shi ke kan shari'a to in yi amfani da wannan ilimi mai amfani ɗin da ya shiri zuwa gare shi to shi ne zai yi aiki kyakkyawa da Allah zai karɓa ya mai sakamako kyakkyawa a ranar tashin alkiyama. Malam ya ce wa kada amara Allah subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika Allah ya umarci annabin shi an alahu ziyada min al’ilmi ya roƙe shi ƙarin ilimi. Ƙala ta'ala Allah ya ce wa ƙon rabbi zidni ilma Ya ce ka ce rika addu'a na Allah maɗaukin sarki ya ƙara ma ilimi. mun gane wannan da kyau ko malam zai mana sharhin wannan karatu na gaba aya ta ɗari da sha hudu cikin sota ɗaha Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum